Ziyarar ministan tsaron Faransa Florence Bali a Mali na zuwa ne a yayin da ake cika kwanaki uku da ayyana zaman makoki da shugaban kasar Ibrahim Bubakar Keta ya kaddamar a ranar Litinin. Sakamakon rashin akalla sojojin kasar fiye da arba'in a yayin wani harin ta'addanci da ya auku kan barikin soja a kasar. Ministar ta ƙara jaddada matsayin Faransa na yakar ayyukan ta'addanci tare da bayyana goyon bayan kasar da ma daukacin nahiyar Turai kan batun yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. aux terroristes en baissant la garde. ta ce ba wani abin da ya fi muni a yanzu illa na nuna kariya ko sanyin gwiwa a gaban 'yan ta'adda a daidai lokacin da suke ƙara matsakaimi wajen ci gaba da aiwatar da hare-harensu a waɗannan ƙasashe dole ne mu dukufa don ci gaba da yaƙar waɗannan tabi'u tuni kuma na tattauna kan wannan batu da ibrahim bubakar keta shugaban ƙasar mali domin lokaci yayi da ta kamata a ce nasara ta kasance a gare mu pour gagner ce combat. Tun dai ma'aikatar tsaron kasar Faransa ta ambaci kaddamar da wani sabon tsarinta na kakkaɓe mayakan jihadi da suka yi kaka gida a arewacin Mali da iyakar kasar da Burkina Faso. In ji ministan tsaron kasar Faransa a yayin ziyarar da ta kai a kasar Mali. C'est une opération qui euh, est organisée qui sera sous le commandement de Barkhane. Ta ce wani sabon shiri ne na haɗin gwiwa da zai haɗa sojojin Mali da Burkina Faso ƙarƙashin jagorancin rundunar Barkhane ta Faransa. Kana kuma wannan wani kokari ne da zai kara adadin dakarun tsaro na kasashen biyu. Ƙungiyoyin jihadi masu gwagwarmaya da makamai dai sun yi wa ƙasar Mali da Burkina Faso zobe, inda suka yi ta kai hare-haren ta'addanci da ya hallaka sojoji da farar hula. Kana kuma ƙungiyoyin share ɗaya na amfani ne da kafafen sada zumunta na zamani musamman ma manhajar WhatsApp. wajen yada su da ma ire-iren hare-haren da suke ƙaddamarwa kan wurare da dama. sai dai a hirarta da tashar dw jili uwono daraktar zartarwa ta kungiyar intanet san frontier cewa ta yi da akwai sakaci mai yawa daga gwamnatocin kasashen musamman ma na yankin sahel ta ce kamata ya su ma gwamnatoci su kasance a kan ire-iren waɗannan shafuka domin yaɗa manufofinsu da aƙidu mafi yawa idan suka zo a wannan shafukan sukan yi hakan ne kawai domin binciken jama'a me yasa ba za su iya amfani da waɗannan hanyoyin ba domin wayar da kan jama'a da faɗakar da su kan wasu aƙidu da waɗannan ƙungiyoyin ke yaɗawa. Jili Oyone dai ta ƙara da cewa idan har ƙungiyoyi na fakewa da waɗannan shafukan sada zumunta musamman ma manhajar WhatsApp to kamata ya yi gwamnatocin da su tashi haikan domin magance su. Tuni rundunar sojan Faransa ta bayyana kisan ɗaya daga cikin jagoran ƙungiyoyin jihadin nan mai suna Ali Mai Shu a ƙasar Mali a yayin wani samame da rundunar ta ƙaddamar a ƙasar a yaƙin da take da ayyukan ta'addanci.